Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin duniyar wasanni na wannan makon zai bi ta gasar motsa jiki na zaratan da ke kare gandun dazuka daga farauta da kiyo da kuma saran itatuwa da ake kira da Wildlife Rangers Challenge a Turanci. Thank you, gasar wacce ake gudanarwa a kowace shekara masu kare dazukan yawon bude ido ne ke gudanar da ita a wannan shekarar ɗaruruwan masu tsaron dazukan afirka ne daga ƙasashe sama da ashirin suka shiga gasar domin samun kyaututtukan yabo da kuma ƙarin kuzarin gudanar da aikinsu na kare dabbobi da muhallinsu. su Gandun dajin yankar da ke jihar Bauchin Najeriya na ɗaya daga cikin wuraren da aka gudanar da wannan gasa inda kuma Nuruddin Yusuf Ahmad na kungiyar Wildlife Conservation Society WCS da ke kare dabbobi da muhallinsu a dajin na yankari ya mana shimfiɗa kan yadda wannan gasa ke jan hankalin ma'abota yawon buɗe ido a duniya. Wannan gasa ana yin ta ne Africa wide wato duk wani kasan Afirka suna iya su shigar da rangers ɗinsu su zaɓi wakilai hudu Champion cikin ranjojin nasu da za su wakilci ga baki daya kowane shekara kuma sama da tim 100 suna shiga across africa nan bara ma sama da 150 suka shiga competition din nan kuma alhamdulillahi ranjojinmu sun zo na biyar a cikin gudun da aka yi competition din kashi-kashi ne akwai physical competition akwai kuma mental challenge physical din akwai 2 minute push-up challenge za a yi lissafin ranjojin ku hudu minute uh, push up nawa za su iya yi a minti biyun nan haka sit up nawa za su iya yi a minti biyun nan sai kuma general knowledge quiz da ake yi online za a yi musu tambayoyi akan abin da ya shafi aikin nasu misali a nuna musu kafan wani dabba a ce to wannan kafan menene wani dabba ne ta wuce ta wurin nan ko abin da ya shafi aikinsu da ya generally haka sannan kuma akwai final gudu da ake yi wanda kowane ranjan a cikin tim ɗin zai sa uniform ɗin shi da yake patrol ɗin shi full uniform da patrol boot ɗin shi sannan kuma zai goya kilo 22 a jaka a bayan shi za su yi gudun tsawon kuma kilomita 21 wato half marathon kenan sai a yi wannan gasan tsakanin duka teams ɗin kamar yadda bincike ya tabbatar akwai tukwici na musamman kan kowace kilomita da zaratan da suka kai labari a wannan gasa ke samu daga kungiyar kare dabbobi da muhallinsu ta duniya ko bayan tankaɗe da rairaya akan zaɓi zaratan da suka fice daga dazuka daban-daban domin wakiltar afirka ga dai ta bakin wasu daga cikin zaratan da suka kai labari a wannan gasa daga dajin na yankari sunana kamisu usman to gudun nan dai mun yi shi wajen shekara uku kenan muke yin shi gudun nan yana da muhimmanci a wajen mu sosai saboda yakan shigar mana da exercise a jikinmu yadda ko patrol muke za mu iya fara shi tun safe har dare ba gajiya mukan taso daga kilomita 21 mu goyi kaya wajen kilo 22 a bayanmu mu dawo da shi so wannan gudu gaskiya waɗanda suka kirkiro mana wannan abin suka mana rijista gaskiya sun yi kokari sosai ba ma bangaren gudun ba gaskiya su suna taimaka mana wajen kare duk wasu abubuwan da suke rayuwa a cikin dajin nan na tarare suna kokari sosai wajen gudanar da ayyukansu kuma duk wanda ya wannan training wanda muka yi gudu wannan skill nashi daban ne don ran da muka gama kashe gari ma mun wuce patrol ne ba tare da jin wani gajiya ko abun nan don abun sabo ne. Muna na Ali Garba Gale mun fara wannan competition dai bana shekara uku kenan to an fara na farko dai mun yi shi a lokacin da bamu saba ba muna dan jin nauyin jiki a shekara na biyu kuma da muka yi wadda suke gabar mu mun doke su a wannan competition wadda har ya bamu karfin gwiwa zuwa yin wannan abin muna kuma farin ciki ma wannan kungiya tamu wanda take da organization WCS wanda ake kiranta duniya wildlife conservation society da take da wakilcin gandun dajuka a wannan guri ba ma yankari kadai ba mu dai muna wanda yankari ne amma ba yankari kadai ba za da gurare da yawa wanda suke yi wannan abu Dr. Isa Muhammad tsohon ma'aikaci a dajin na yankari ya ce wani abin sha'awa game da wannan gasa shine yadda ake gayyatar waɗanda suka samu nasara daga Afirka da ma sauran duniya domin karrama su. Shi kansa shi ita WCS tana da dangantaka da mutanen East Africa. irin zimbabwe kenya tanzania yawa eh, inda suka fice a wajen tsaron jeji akan ɗebo eh, wasu daga cikin ƙwararrun ma'aikata na can su zo a haɗa tare da mu nan da yaranmu da suke nan na gandun dajin a musu wannan atisayen su su gwada irin nasu basiran eh, su kuma tura su ƙara mana nasu basiran su kaga muna da basira kashi biyu kenan ana da wani scale da ake wayin a duniya gaba daya sai a zaɓi waye ya fi fice wace jeji ne ta fi fice ko wasu ma'aikata ne suka fi fice cikin ikon allah shekaran da ya wuce an zaɓe mu a nan jejin yankari da wani yaron mu guda daya da ya fi fice a duniya gaba daya a nan afirka ta arewa ko kuma afirka dai in general yaron ya fice akan maganar tsaro da wannan atisayen da kuma wannan harbe-harben wanda aka je ingila aka ba shi aka ba shi gold medal yau wakilci bangaren nan na afirka ana ce masa suleiman sa'idu to a you sai dai kuma watakila banda fice da kuma samun lambobin yabo a wannan gasa ta shekara-shekara da zaratan na kare dazuka ke yi a cewar nuruddin yusuf ahmad babban jami'a kungiyar wcs da ke kare haƙƙin dabbobi da muhallinsu a dajin yankari akwai wata gajiya ta musamman da zaratan ke samu wanda in ji shi ke inganta aikin su gasan nan tana kara musu kuzari wurin aikin nasu kamar yadda kuka ji a bakin nasu wannan aiki aiki ne mai wahala ka shiga daji wani lokaci kai ta takawa a uni ɗaya da wannan uniform ɗin da jakanka da komi kana yawo cikin jeji saboda dai neman kare gandun jejin da, dabbobin da ke ciki saboda haka abu ne wanda yake buƙatar mutum mai ƙarfi mai kuzari mai juriya wahala wani lokaci za ka iya wuni saboda damuwan kaji wani activity na maharba ko wani abu baka ci abinci ba saboda yana buƙatan wannan discipline ɗin kuma wannan competition ɗin da kuma wannan training da suke yi yana cikin abun da yake ƙara ma mutum wannan kuzarin jure wahala jure yunwa saboda dai ka ga ka ma burin hana ɓanna a cikin jejin nan. Five, six, eight, nine, ten. Ita dai wannan gasa ta kunshi guje-guje da tsalle-tsalle na gajere da kuma dogon zango inda ma ake gudun kilomita 21 tsakanin zaratan kowane daji. Kuma a bana sama da masu tsaron gandun daji dubu biyu ne daga kasashe sama da ashirin a nahiyar Afirka suka shiga gasar don nuna irin kwazansu da kuma bajantarsu. Go, go, go, go. seven, da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wakilinmu daga jihar Bauchin Najeriya Shehu Saulawa Hassan Alhassan Suleja shi ya ɗaukar mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.